sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Laraba daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan ku saurari shirin mu koma noma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba ɗaya ga watan Fabrairun shekara ta 2023. wanda daidai da goma ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1958 kasashen masar da syria suka rataba hannu akan yarjejeniyar dunkulewar kasashen su biyu domin samar da ƙasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul nasar ta samu a ƙasar masar a kan kasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul nasir ya zama gwarzon kasashen larabawa wanda kuma wannan ne sa aka amince da bukatar haɗin kan kasashen larabawa da ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan hau kuma an gudanar da zaɓen rafa gardama a kasashen biyu a ranar 22 ga watan fabrairun shekarar wannan ya sami amincewar mutanen kasashen biyu daga baya kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a cikin shekara ta 1958 sai dai dunkulewar kasashen uku bata dawwama ba domin sabani akan rarraba mukamai a sabuwar gwamnati inda kasar syria ke ganin masar ta sami wata dama ce kawai domin ta ɗora kanta akan kasashen larabawa akan haka ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar syria su kuma shalanta cewa daga sabuwar haɗaɗɗiyar ƙasar larabawan bayan shekaru uku da kafuwarta. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta bada sanarwar cewa jawaban da jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar iran imam ne ya yi a makabartar ta zahara bayan dawowarsa daga gudun hijira da ƙasar faransa jawabi ne na nuna adawa ga ƙasar ta amurka haka ita ma isra'ila ta bayyana damuwar ta matuƙa dangane dawowar tasu da kuma bayanan nasa a bangare guda kuma tarayyar soviet ta bayyana dawowar ta margayi imam khomeini da jawabin da ya yi a matsayin wata manuniya ga babban sauyi da aka samu a kasar iran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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. shugaban kasar iran ya bayyana cewa abinda ke janyo wa mutane wahala yana cutar da su kasar rasha ta bayyana cewa yunkurin da kasashen yammacin turai suke yi na sanya bakar siyasa kan shirin makamashin nukiliyar iran babban kuskure ne kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta yi kira ga gwamnatocin ƙasashen yammacin turai da su hukunta waɗanda suka wulaƙanta alkur'ani mai tsarki yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa abin da ke janyo wa mutane wahala yana cutar da su a jawabin da ya gabatar kai tsaye ga al'ummar iran a jiya talata kan bikin cikan shekaru 44 da samun juyin juyin halin musulunci a iran ya te al'ummar iran murnar zagayowar ranar samun nasarar juyin juyin halin musulunci shugaban kasar ta iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa marigayi imamu Khomeini mutum ne da ya mika dukkanin harkokinsa ga allah kuma juyin juyin halin sa ya rayar da ruhin addini da ƙasa shugaba ra'isi ya kara da cewa jagoran juyin juyin halin musulunci na iran mutum ne mai neman tabbatar da adalci 'yancin ƙasa da na al'umma gami da yaƙi da duk wani barna kuma abin da muke da shi game da halayen imam Khomeini a lokacin rayuwarsa shine cewa yana tunanin ganin Iran ta ci gaba a fagen wanzar da adalci a halin zamantakewarta kuma wannan jawabi shine abin da gwamnatocinmu take son aiwatarwa. kakakin ma'aikatar wajen kasar iran ya yi tirda yadda ake cin zarafin fursunoni mata a palestino kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen kasar iran ya yi tirda yadda ake cin zarafin fursunonin palestinawa a gidajen yari nasir kan'ani a taron manema labarai da ya gudanar a jiya talata ya bayyana cewa matakan wuce gona da iri kan fursunoni palestinawa mata ta hanyar gudanar da hare-hare a gidan yarin daman na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila babban laifi ne kuma matakin cin zarafin mata falasɗinawa a gidajen yari yana ƙara yawaita a duk lokaci kan'ani ya ƙara da cewa a cewar masu da'awar kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashen yammacin turai da amurka shin akwai batun kare haƙƙin bil'adama musamman mata waɗanda ake tsare da su a gidajen yarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuwa sakamakon yadda ake cin zarafin matan da ake tsare su a gidajen yari masu ban tsoro kasar rasha ta bayyana cewa yunkurin da kasashen yammacin turai suke yi na sanya bakar siyasa kan shirin makamashin nukiliyar iran babban kuskure ne a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na kasar masar sama a shukuri ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya yi kira ga kasar amurka da kawayenta na kasashen yammacin turai da su dawo cikin hayyacinsu su kuma ɗauki kwararan matakai don farfado da yarjejeniyar nukiliya da kasar iran yana mai jaddada cewar yunkurinsu na neman rusa matsayin tattaunawa babban kuskure ne lavrov ya kara da cewa suna nuna adawa kan yadda ake sukar iran dangane da shirin ta na makamashin nukiliya ba tare da wata hujja ba kuma suna da imanin cewa wannan babban kuskure ne da kasashen yammacin turai suke yi sannan mambobin yarjejeniyar nukiliyan sun ɗauki mummunar manufa ta neman rusa yarjejeniyar duk da cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da ita ga baki ɗaya sakamakon haka ƙasar amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar kuma tana zargin cewa idan ba ta aiki da haƙƙin yakin da ya ɗoru a kanta shugaban kasar murtaniya ya jaddada matsayin iran a fagen yaki da ayyukan ta'addanci shugaban kasar murtaniya muhammad wol al-gazwani ya jaddada matsayin jamhuriyar musulunci ta iran da take takawa wajen yaƙi da ta'addanci a yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdulilahiyan wakilin kamfanin dillancin labaran PAS ya bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdulilahiyan da ya kai ziyara a birnin nouakchott fadar mulkin kasar murtaniya tare da tawagar 'yan siyasar kasarsa ya gana da shugaban kasar muhammad wold al-gazwani a yammacin jiya talata a cikin wata ganawar a cikin ganawar ministan harkokin wajen kasar iran ya tattauna da shugaban kasar murtaniya kan ci gaba da gudanar da hudda da take tsakanin kasashen biyu a bangarori daban-daban musamman a fannonin fasaha al'adu tattalin arziki kasuwanci da harkokin da suka shafi yanki da kuma ƙasa da ƙasa Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta duniya ta yi kira ga gwamnatocin ƙasashen turai da su hukunta waɗanda suke wulakanta alkur'ani mai tsarki. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta yi kira ga gwamnatocin ƙasashen turai da su ɗauki tsauraran matakai ladabtarwa kan waɗanda suke cin zarafin alkur'ani mai tsarki ta hanyar ƙona alkur'ani a ƙasashen Sweden, New Zealand da Denmark. Wannan kira ya zo ne sakamakon wata sanarwar da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen kasashen musulmi a kasashe 57 a duniya suka gabatar tare da gudanar da zanga-zanga da taron gangami da kungiyar ta kira a hedkwatanta da ke jidda a yammacin kasar saudiya kwanakin baya ne dai aka kona alkur'ani mai tsarki a wani lamari da ya haifar da tofin allatsi ne daga kasashen larabawa da na musulmi a duk faɗin duniya ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma. Mu koma noma. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan batun hanyoyin kalubalantar sauyin yanayi a duniya musamman ma dai a cikin nahiyar mu ta afirka za kuwa mai dubi ne akan mahangar wata daga cikin masu fafutuka akan kara muhalli 'yan kasar uganda mai suna benesa da kata da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ga a shekarar da ta gabata ne ta 2022 aka yi wani taro a yankin sharamar sheikh na ƙasar masar dangane da sauyin yanayi a duniya da hanyoyin da ake ganin za a bi domin a fuskance shi taron dai na majalisar ɗinkin duniya ne wanda ya samu halartar mafi yawancin shugabannin ƙasashe da gwamnatocin duniya vanessa nakata mai fafutuka ce akan kara muhalli a asalin kasar uganda wacce asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unesco ya naɗa ta a matsayin jakadiyarsa a wannan fage a wata hira da kafan nan ta africa news ta da ita ta bayyana ra'ayoyinta akan hanyar take ganin za a iya ɗiga ɗan ba daga kansu domin fuskantar wannan matsala to yayin taron na masar in ji wannan baiwar allah ɗaya daga cikin abubuwan da aka mayar da hankali a kansu shine da za a samar da kuɗaɗe na biyan asarar da wasu ƙasashe suke fuskanta sanadiyar sauyin yanayi sai dai har yanzu nan asusun da aka ware fayau yake babu komai a cikinsa kuma muna da bukatuwa da kuɗi da kadan domin taimakawa waɗanda wannan sauyin yanayin yake cutar da su yar fafatukar kare muhallinta kuma yi korafi kan yadda a duk lokacin da ake yin wasu taruka na ƙasa da ƙasa ake bijiro da mahangar ƙasashen turai ne kadai ba tare da la'akari da sauran nahiyoyin duniya ba taron davos da ake yi a farkon kowace shekara yana cikin misalan da vanessa nakata ta kafa misali da shi inda ta ce an bijiro da mahangar ƙasashen turai ne kadai musamman ma dai akan batun da ya shafi makamashi wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan ta ke fafutuka a kansu domin ganin cewa an samar da shi ratacce kuma mai tsafta ga nahiyar afirka ta ce an yi maganar makamashi a wurin taron davos bisa dacewa da bahangar kasashen turai da kuma kasashen arewacin amurka wato amurka kenan da kuma kanada gashi kuwa kasashe masu karamin ƙarfi. suna fuskantar nasu matsalolin masu yawa akan wannan batu na makamashi amma ko kaɗan ba ma bijiro da tasu mahangar ba balle a san yadda za a fuskanci yadda za a magance ta to ita dai benesa nakata ta da wata cibiya da ta kafa wacce ta baiwa sunan bash green schools project wacce gagarumin aiki da ta sanya a gaba shine samar da tsabtataccen makamashi a cikin makarantu wanda zai fara da kasar uganda ta ce ta yi mai da cewa abu ɗan kaɗan da aka rena zai iya zama kamar ɗan ba wanda idan aka ci gaba da tafiya daga nan to zai iya kawo gagarumin sauyi a duniya Balamar ta ci gaba da cewa tana son ganin masu hannu da shuni da kuma sauran masu fafutuka. sun taka rawa wajen ganin an cimma wannan manufa ta samar da makamashi a makarantu shi da makamashin yana da muhimmanci ta fuskar kawar da talauci a cikin nahiyar afirka to daga wannan batu na son yanayi za mu nufi ƙasar senegal inda aka yi taro na kwanaki uku a jere dangane da yadda za a wadata nahiyar afirka da abinci kuma yi muku alkawali a ranar juma'a da ta gabata cewa za mu wato taɓo wani batu da ya shafi muhimman abubuwan da aka tattauna to a yau za mu mai da hankali ne akan jawabin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a wannan wajen inda ya kirarin cewa shi ya san hanyoyin da za a bi wajen daina karancin abinci a nahiyar afirka har ma a rika fitar da shi zuwa kasashen duniya yana mai yin kira ga shugabannin kasashen afirka da su himmatu wajen bunƙasa harkokin noma da kiwo a nahiyar ciyar da nahiyar afirka shine mafi muhimmanci dole ne mu tabbatar da cewa muna iya ciyar da kanmu a yau gobe da kuma nan gaba turbar da za mu fara hawa ita ce ta haɓaka noma hakanan buƙatar samarwa manoma ingantattun kayan aiki musamman taki mai nagarta da kayan aiki na zamani kuma tilas mu ba wa manoma tallafi idan muna so mu yi nasara babu shakka muna buƙatar ba wa manoma tallafi amma ta hanyar fayyatacciya mu cire mugayen halaye irin na masu bayar da bashi kuma mu taimaka wa manoman a aikace. ta wannan shine wani sashe na jawabin da shugaban muhammadu buhari na najeriya yi a wurin wannan taro to masu za mu da aya a nan saboda lokacin shirin namu kwararre ne amma kafin mu karkare baki ɗanyi bankwana da kuma muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa barin koma gefe domin kuwa mustapha hussein abadi ya shirya domin gabatar da waƙar da ya tsara mana a cikin shirin namu تو نزدیکم و ازت دورم مثل یه سایه تشنه نورم من این لحظه های بارونی تو خودت حالمو که تو سرشارم توی دنیا فقط تو رو دارم لحظه هامو ستاره بارون کن تو خودت این غریبم pour deux. کاش یه بارم شده صدام کنی اونجوری که میخوام نگام کنی این تو بودی که عاشقم کردی خاک بودم شقایقم کردی شقایقم کردی an gaishe ka Mustapha Hussein Abadi a cikin wannan waka da ka yara mana da fata masu amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu alan shashi amma kafin na amma adin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugu shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. سرها kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.